خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما za su zauna a cikinta har abada ma dalla da ita a matsayin matabbata da za su tabbata a cikinta da mazaunin da za su zauna a ciki